Sashen sunan murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma su kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar yanar gizo a kowane lokaci ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga nan birnin Washington DC tare da Babba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa wani lamari da ke kama da wasan kwaikwayo ya faru a tsakanin wasu 'yan majalisu biyu a babban filin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Yola. Sa'ilin da tawargar hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema ke shirin kai kayayyakin tallafi ga al'ummar eh, Madagali da rikicin Boko Haram ya shafa. haka kuma kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana rahotanni da dama sun bayyana yadda ake saye da sayar da 'yan kasashen afirka masu tafiya cirani a matsayin bayi a ƙasar libya lamarin da ya ja hankalin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu a jamhuriyar niger suka nemi gwamnatin ƙasar ta gaggauta kai ɗauki ga waɗanda ke buƙatar komawa gida a akan haka ne yau muke so mu ji ra'ayoyinku a kan waɗanne matakai ya kamata gwamnatocin najeriya da nijar da na sauran kasashen afirka ya kamata su ɗauka domin ceto 'ya'yan su da ake sayarwa a matsayin bayi a ƙasar libya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a kira amma kafin nan sai a gyara zama ajiyar da halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. An ba tsohon shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe da mai ɗakinsa Grace Mugabe tabbacin kariya daga tuhuma. Wani jami'in jam'iyyar Zano PF mai mulki da kuma wani ɗan jarida a harare ne suka tabbatar da hakan a hirarsu da sashen Zimbabwe a yau Alhamis. mugabe yana tattaunawa a kan batun sharuɗan ritayarsa da manyan jami'an sojin ƙasar zimbabwe da shugabannin siyasa wanda suka tilasta masa sauka daga ƙaragar mulki a ranar talata bayan da ya shafe shekaru 37 yana mulki sojojin sun kwace ikon kasar ne bayan da shugaba mugabe dan shekaru 93 ya kori mataimakinsa imasin manangagwa ranar biyar ga watan nuwamba yana neman ya ba matarsa wannan mukamin ƙungiyar kare haƙƙin adama sun zargi mugabe da magudin zabuka da kauda ido a kan tafka almubazzaranci da kuma kuntatawa kuntatawa da kashe dubban abokan hamayyarsa na siyasa a zamanin da yake mulki a yau alhamis ne za a yi bikin cika-ciki a nan amurka da ake kira thanksgiving kamar yadda aka saba yi a kowace shekara wanda ya hada da haduwa da 'yan uwa da abokan arziki a ci abinci a yi kallon fareti da kwallon kafa da sauransu ga wasu kuwa lokaci ne na hutu wanda ake fara yin sayayya na wato musamman na kirsimeti to amma shagalin wannan shekarar 2017 da kuma shahararren bukin nan na faretin da ake kira Macy thanksgiving wanda akan yi a unguwar manhattan a birnin new york zai kasance ne cikin matsanancin matakan tsaro faretin wanda ke janyo 'yan kallo 200,000 yana zuwa ne 'yan makonni kawai bayan da aka zargi wani dan ɗan asalin ƙasar uzbekistan da amfani da wata motar ɗaukar kaya da ya hayarta wajen bin kan mutane a kan hanyar masu hawa keke inda ya kashe mutane takwas jami'an birnin new york sun ce matakan tsaro da aka ɗauka sun haɗa ne da 'yan sanda ƙwararrun saitin harbi da kuma girke manyan motoci dankali da yashi da amfani da karnukan sunsuna wannan bukin na cika ciki na zuwa ne da al'adu iri-iri wanda daga cikinsu ne tafiya tafiye-tafiye da kuma haɗuwa da 'yan uwa na jini da abokai ana kiyasin mutane miliyan 49 ne za su yi tafiye-tafiye gabanin wannan hoton wanda hakan da ya ɗara na bara da miliyan guda don haka ya zama buki mai cike ko kuma mai armashi eh, a cikin shekaru goma waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a halin da ake ciki kuma za a shiga saye-sayen kirsimeti a nan amurka a wannan mako bayan hutun bukin cika ciki wanda ake kira thanksgiving ranar gwanjo da ake kira black friday muhimmiyar rana ce ga 'yan kasuwa sabili waɗansu shaguna shiga wannan lokacin saye-sayen kirsimeti a lokaci ne wanda suke fita daga bashi suna samun riba bisa ga ci gaba da aka samu a fannin tattalin arziki a nan amurka da alamar 'yan kasuwa za su samu ciniki da wuri a wannan shekarar manyan 'yan kasuwa sun yi kiyasin cewa kimanin amurkawa miliyan 164 wato kusan kashi 90 kusan kashi 70 ne cikin 100 na wannan na adadin al'umma amurka ne za su je cin kasuwanci a wannan ƙarshen mako na bukin cika cikin idan hakan ta faru dandalin da ke bin diddigin harkokin kasuwanci da tasirin shi nationaltoday.com ya ce ranar gwanjo ta wannan shekara za ta kasance irin mafi girma wato a tarihin kasar ƙungiyar manyan kamfanonin sai da kayayyaki ta ƙasa ta yi kiyasin cewa amurkawa za su kashe kimanin dala 967 kowanensu daga yanzu zuwa watan disamba labaran duniya kenan aka saurara daga irin sashen hasu na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji da farko, wani lamari da ke kama da wasan kwaikwayo ya faru tsakanin sanatoci biyu a babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Yola, sa'ilin da tawagar hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema ke shirin kai kayayyakin tallafi ga al'ummar Madagali da rikicin Boko Haram ya shafa. Daga Yola, Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani. kamar yadda bayanai suka tabbatar shi dan majalisar wakilan da ke wakilta al'ummomi yankin Michigan da Madagal Mr. Adamu Kamale ya nemi bi jirgin tawagar ne mai saukar angulu to amma sai dan majalisar dattawa mai wakiltar Adama ta tsakiyar Sanata Abdulaziz Yako da ke zama shugaban kwamitin aiki da cikawa ta majalisar dattawa wanda ita ke sa ido kan harkokin hukumar nema ya ma nemi dan majalisar wakilin ne da ya sauka kasancewar babu sunansa a jerin waɗanda za su kai kayakin tallafin batun da koyi hazuka dan majalisar wakilan amma dai takardar koke da ya raba manema labarai a Yola dan majalisar majalisar ya zargi sanata abdulaziz ya da cin zarafinsa da ma hana shi sa ido game da kayakin da za a kai mazaɓarsa batun da ko ya ce ba za ta sabuwa wai bindiga a ruwa. muna da a ruwa a cikin gudakon irin duba abinci a mutanen da wayannan eh, abubuwan suka same ni dai na zo za mu tafi da helicopter na Nigerian Air Force sai shi sanato ya ce ni ba zan iya shiga ba domin shi yake jagoranci tafiya to nan ne ah, shi ya fasu komandan suka sa dole aka saukar da ni a cikin jirgin eh, wani zai mamaki kai ne fa wakilin al'umman wannan yanki sannan kuma aka hana ka ko me ya jawo haka eh to ni abin ya ba mamaki daya ni ne nake a michika da madagali a majalisar tarayya kuma shi sanato aziz shi baya wakiltan michika baya wakiltan mubi senatorial kuma amma har ma akwai wani interest ne ta kan shi na sanata ni ina majalisar tarayya ai bayan da za a yi a ce ba za tare domin. To sai dai kuma da yake mayar da martani dan majalisar dattawan sanita Abdulaziz Yako ya ko ta zargin ne inda ya bayyana dan majalisa daga yan sodi da ke neman halaka kansa. Da haka an kunna injin na jirgi an kunna propeller na jirgi ground crew sun zo kefe na sun zo sun kulle kofa na za su kulle ɗaya kofan da ce sun kulle kofan cikin minti biyu da za mu tashi wato da haka injin ta riga ta zafi komai na tafiya kenan sai kawai sai shi wannan wanda kake magana sa sai taso sai zo ya shigo wannan wajen ya zo zai shiga jirgi kowa a wajen wanda ya san maganar safety ya san cewa abin da ya yi nan ya yi ganganci sosai don wannan fafila za ta iya cire masa kai da haka kowane ne ke wajen ya ce wannan wannan wannan wani irin rashin hankali ne ya za ka zo fafila ta yi nisa ta yi zafi haka baka tambi pilot ba baka tambi kanku ba ka zo da gudu ka zo ka ce za ka shiga jirgi in ta cire masa kai fa ta shafi kowa cikin jirgi fa ya za a yi. to wai ko mai hukumar ba da agajin ke cewa ne game da wannan dambarwa da ke tsakanin dan majalisar dattawan da kuma na wakilan bashir idris gaga shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da juna arewa maso gabas wanda ma ita ta kawo kayakin da ma kuma shirya wannan tafiya. wato kasan Eh, wannan al'amari a fahimce shi ta yadda tsari yi. saboda kaga shi jirgi duk kafin ka shiga hmm. sai sunan ka na cikin wani takarda da ake kira manifest to a dai lokacin da aka shirya wannan abin akwai air komodo sunday ohemu wadda shine wakilin director general na wannan ma'aikata na sannan kuma akwai shi senator abdulaziz nyako wadda shine chairman na senate committee on special duty wadda su suke oversighting ɗin ma'aikatanmu a majalisar wakilai hmm. wato honorable jibrin satumari to lokacin da zamu je mu yi eh, rabiyan wannan kayan abinci saboda mutanen da bayan an yi harbe-harbe da kuna bakin wake a garin guna to da aka gayyace su da kuma ita senator mai wakiltan wannan shiya wato senator binta masu garba to su waɗannan mutane su ne eh, sunan su ke cikin wannan takarda da nake gaya maka na manifest eh. to shi ciyaman na na majalisar wakilai wanda yake kula da nema honorable jibrin satumari bai samu zuwa ba kuma bai ba da sunan wani ya zo ya wakilce shi ba to kaga da baki dai za a yi amfani ne da mutanen da sunan su ke cikin wannan littafi to a hurumin mu ne muka ga abin da shi wannan honorable ya yi ba daidai ba ne saboda an riga an tada jirgin nan farfela ya so ma juya an ban da kariya na ubangiji da bille kai ka gani da an sami wani mummunan al'amari ibrahim abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. na wata gulma yau maganar Tuma da a gaida Ibrahim Abdulaziz. Kafin mu buɗe layin namu a kira waya a shakata da wannan. In ta fito fili mai hali. Barakwa zama sarki Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama sarki Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara. Ubangijin Allah Allah gaba mu gabara madogara. Allah Allah ya ba mu kabara madogara Ubangijin Allah Allah ya ba mu kabara madogara Ubangijin Allah Allah ya ba mu kabara madogara Ubangijin Allah Allah ya ba mu kabara madogara sarakunan kangalin wanya gaba daya. Madalla farata nan zauna mu zo Usmanu sun tashi tsaye, sarakunan kangalin wanya gaba daya. madalla kunan tangale waya gaba daya. Madalla baratanen gwamna mu zo Usmanu sun tashi sai, kunan tangalin waya gaba daya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, da mun samu kira na farko daga Bauchi. Wake magana daga Bauchi? kana magana da Alhaji Sani ba ta sama Biliya. To muna sauraron ka. Na jin maudu'in ku ne na sha kiran ku da hau taɓa samun ku yau na farin ciki na kun mutu. To madalla. Me eh, maudu'in ku ne wa kan menene ke magana ne? Eh waɗanne matakai kamata gwamnatoci su ɗauka musamman na Najeriya da Nijar da kuma sauran na Afirka akan wajen ceto 'ya'yan kasashensu wanda ake sayarwa a matsayin bayi a ƙasar Libya. Eh, gaskiya wannan al'amari al'amari ne wanda abin bakin ciki kaga bakin mutum wai ana cikin sa yake ce wani koro mm. muna kira ga al'umma su sani cewa irin wannan tafi tafiye ba a haifar da jami'ai ba ka zauna a kasan ka ka bauta ma ka kamata haɗin kai da fatan Allah ya sa jama'a sun ji kuma Allah kuma ya taimake mu. To madalla mun gode bari mu ketara zuwa Kaduna na Kaduna waki magana da Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Sanar mai barka da aiki barka da yammaci. Gaisuwa gaisuwa nake. na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Musan Garo muna sauraron ka. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batu gaskiya wannan batu abin bakin ciki ne kuma abin takaici ne kuma abin nuna ya kamata a ce gwamnatocinmu na arewacin Najeriya da ita kanta Najeriya gaba ɗaya da ita kanta Nijar ya kamata a ce su ɗauki mu babban mataki akan wannan al'amari saboda ba zai yiwu a ce wai dan kai baka fata bane kuma a je ana sai da kai kamar inda ake kasa kosai kuli a kasuwa haka za a je a sai baka fata a wannan gari gaskiya abin bai yi daɗi ba kuma muna kira gare su ya kamata a tsananta ita kanta tsaro na wajen haurawar da mutane suke yi wajen fatocin wayannan mutane da ake gaskiya abin ba abin da ya dace ba su kuma wayannan mutane su tunanin cewa irin wannan abubuwan da suke wallahi kaskanci ne kuma zuban wanda mutane mutunci ne karshen ne muka fatan alkhairi ba jarmai a tashi lafiya alhaji musa garo na gode da wannan dama da aka bani to madalla har yanzu dai muna kaduna waye daga kaduna kuma na kaduna kana kan layi to da musa kamar mun rasa na kaduna to yau muna tattaunawa ne akan waɗannan matakai ya kamata gwamnatocin najeriya nijar da sauran kasashen afirka su ɗauka wajen ceto 'ya'yan kasashen su da ake sayarwa a matsayin bayi ina jin ka wake magana yawwa adamu jeje daga kamfanin fatijaji da ke jihar kaduna najeriya to adamu jeje kuma kamar yadda yaro na ya sauka wato musa garu ya faɗi din nan kwarai da gaske abin da ya kamata a ci gwamnatocin musamman Nijar da Najeriya gaba ɗaya da ma duk kasashen Afirka gaskiya a tsaurara tsaro wajen fitan da mutanen mu ke yi zuwa irin waɗannan kasashe. sa'annan anan kuma yana da kyau su gwamnoni ko kuma shugabannin kasan fito da hanyoyin da ma wanda suka karatu za su samu aikin yi gaskiya yana taimakawa mutum ga karatu yayi ya rasa aikin yi da zai yi a ƙasa shi yasa ake sa wasu ke fita irin waɗannan abubuwa sannan masu hannuwa irin kama mutanen na ana fita da su yana da kyau gwamnati musu hukunci ba ɗan kaɗan ba wannan shi ne zai zama mana izina kuma zai zama ƙarshen wani al'amura da ƙarshe ina muku fata alkhairi ku tashi lafiya adamu jeji kamfanin fatijiyaji kaduna najeriya madalla mun gode bari mu ƙetare zuwa katsina jihar katsina wake magana da katsina ado mai ingon yan gogo ne karamar hukumar kankiya jihar katsina to malam ado muna sauraron ka yawwa wato ba wani abu ke haddasa wannan matsaloli ba na ake ɗaga mutum kamar dabba a ce an sayar na mm. ɗaya akwai karancin ilimi da kuma sakaki na su shugabannin da gwamnatocin su ne ta kamata a ce sun ɗauki kakai. a ce mm. abun wuce shekara da shekaru ya zanto yanzu tsakanin najeriya da nijar ake ɗaga mutum kamar dabba ana sarwa ba tsakanin nijar da najeriya ba ne a libya ne kuma yawanci masu mun ne hanya ne su tafi ne cirani to su ake saidawa ana bautar da su talauci ne ke sanyawa daga nan kasashen ana tafiya ta libya neman kamar na kai kenan ake nema mm. abun kuma ya zo daga sakaki na su shugabanninmu domin muna kallon kamar inda suna ɗaukar talakawansu da mutunci haka da ba za ta kasance ba. To ma da lafiya daga adalci unguwar yan kuku karamar hukumar kan ke. Mun gode to bari mu ketara zuwa jihar Nasarawa. Waki magana daga Nasarawa. Eh, mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari sakatare na kungiyar mai da nasara. To a gaskiya wani abin takaici ne kore da gaske kuma akwai jan aiki a kan shugabanninmu na Afirka. a gaskiya kamata ce ana samar samarwa matasa aiki don kuwa yawancin masu zuwa wannan al'amuran to eh, talauci a dabe su to yana da kyau kware da gaske tun daga gwamnoni zuwa shugabannin afirka su dauki matakai kwarara sannan a da matakan tsaro da fatan kuma wannan zai zama izina ko darasi ga 'yan baya na gode shi tela to madalla bari mu kuma kaduna to da alamu mun rasa na kaduna lambar da za a To, kana kan layi? Ina kan layi. To, muje ina jin ka, muna jin ka. Rage rediyon ka, ina jin rage rediyon ka, ina jin murya ka. Yawwa. Yawwa na kashe Brian Jarmai, barka dai da yammaci. Yawwa, to barka da, muna sauraron ka. Madalla, suna na Murtala ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, muna sauraron ka. kaga su ibrahim ko yan libya muna tausaya musu halayen yaƙi yaƙi da suke ciki amma mu kuma baƙaƙen fata ba suna wulakanta mu duk muna da labari abin kawai mu da zamu ba masu su shugabannin kasashen nan namu na afirka shine gaskiya kamata su kawo sojoji su tura can libya a je a kwakwato mana baƙaƙen mu na kowanne ƙasa a tura shi ƙasar su tunda su ba su ɗauki wa'azi abin da ke faruwa a ƙasar su ba da fatan za ku tashi lafiya. to madalla mun gode bari mu koma jihar bauchi. wake magana daga Bauchi. Ana magana ne da Muhammad Tukura Dabewa makanikin rediyo da ke karamar hukumar kifi. To madalla muna sauran ka. To da alama layin na Bauchi ya tsinke. Lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa a sa ɗaya a sa biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar mun samu kira daga yawuri waye ki magana daga yawuri. Eh, to salamu alaikum wa alaikum salam Eh, kuna magana da ɗan Asabe mai fata ya wuri. To, muna sauraron ka. Gaskiya wannan magana da na ji magana ne na takaici kuma abin bakin ciki. Hmm. A ce ɗan Afirka zai sayar da ɗan uwansa ɗan Afirka a matsayin bayi. Masu karin magana na cewa duk abin da ya koro kusu ya fada wuta, to ya fi wuta zafi. Hmm. Mutanen ga sun je Libya ne domin su samu aiki koda na karfi ne domin su ci Mm. su kore ma bakin su kuda su biya ma yan uwansu bukata a ce wai an kama su sun zama bayi to su waɗannan mutane na libya shan mutanen su da ke sauran kasashe idan aka rike su a matsayin bayi su za su ji daɗi ne hmm. ina so in amfani da wannan dama in yi kira ga ƙungiyar au su ɗauki matakin da ya dace ba tare da wani bata lokaci ba a kwato 'yan uwanmu da aka sayar a matsayin bayi a ƙasashen libya a mai da su kasashensu da fatar shugabanmu na najeriya muhammadu buhari ya ji wannan kokenawa a ɗauki matakin da ya dace da gaugawa ba tare da ɓata lokaci ba an wuce lokacin cinikin baya yanzu mm. ba mu fata a ce kuma a afirka an samu wata ƙasa wadda take kama mutane tana sayarwa a matsayin bayi saboda ɗaya sun je su nemi abin da za su kore ma bakin su kuda da fata za ku tashi lafiya suna dan asabe mai fata ya wuri to madalla mun gode har yanzu mana akwai makira da Kaduna akwai mutum na kan layi da Kaduna wa ke magana suna na Usulayan Madaci karamar hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya to muna sauraron ka gaskiya na ji wannan abun bakin ciki damuwa kuma haɗi da takaici gaba ɗaya. Wato hmm. shugabanninmu na Afirka dole ne a ƙara karfafa harkan diflomasiya na ƙasa da ƙasa. Sabida yau da haga yau da wancan ambasada a wancan ƙasa da wancan ambasada a wancan ƙasa ba don komai ba don sabida karfafa zamantakewa kuma shugabanni su san cewa duk inda ɗan ƙasa yake dole ne su kare mutuncin shi dukiyar shi gami da lafiyarsa to shugabanninmu na afirka kamar wanda ya sauka yake magana au din nan da saurarake su suna ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da ya kamata su yi sa ganin sun kawo ƙarshen wannan abu kuma duk wani wanda ake tunanin an ci mai mutunci ko an sai da shi to don allah shugabannin ya kamata su dawo da shi ya zuwa ƙasarsu sa'in nan kuma a rage cin hanci da satan kuɗin al'umma don yana ɗaya daga cikin abin da ke sababawa al'umma suna kaura daga garuruwan su ko tsarin su zuwa wasu kasashe daga karke su fada cikin wani hali na gode Allah ya sa a tashi lafiya wasu layan madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya to madalla mun gode bari mu ketara zuwa jihar Imo na jihar Imo wake magana daga jihar Imo yawwa ai kana magana da Awwalu Abdulhamidu to malam Awwalu muna sauraron ka Salamu alaikum muna da takaicin da sai da bayi da ake yi a ƙasar Libya wanda ƙasa ce ta musulmai. Hmm. gaskiya wannan abun bakin ciki ne abun jaje ne gaskiya sai dai Allah ya mana mai kyau amma gaskiya abun bakin ciki ne tunda lokaci to kamar layi na imo ya tsinki to bari mu ketara zuwa jihar Taraba na Taraba kana jina eh ina tare da kai kana tare da Ali mai gurmi daga Taraba zai to malam Ali mu je zuwa lalle wannan al'amari da muka ji ana bayani a kansa lalle abun bakin ciki ne hmm. don haka za mu ce ubangiji allah ya shiryar da waɗanda ba su shiryu ba to amin amin su kuma wayanda suke wannan abun yana da kyau shugabanni su bincika a yi amfani da wannan al'amari a ce za a yi hukunci a kansa shi ya fi alheri a kan bayan Allah. Tuma da mun gode kwarai da gaske. To ina ganin daga nan za mu eh daga nan zamu ajiye daukar wayoyin ku sai kuma Allah ya kai mu gobe ku ji mu dauke wani sabon shirye-shiryen yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Ranar Alhamis na hudu a cikin watan Nuwambar kowace shekara, Amurkawa suka ware ta a matsayin ranar cika ciki, kuma suna karrama wannan ranar ta gudanar da bukukuwa. Wannan bikin ko kuma ranar ta samo asali ne akan tsohuwar al'adar Amurkawa na samun wadataccen amfanin gona, sai dai yanzu wannan bikin ya wuce haka. sai dai duk da haka akwai wasu sassan kasar ko kuma gundumomi da suke kallon wannan bikin kamar yadda ya samo asali a tarihi an dai fara wannan bikin ne a yankin massachusetts a cikin watan nuwambar shekarar 1621 turawan da suka fara wannan biki ba shakka sun yi shi ne ainihin dalilin samar da wannan biki wanda a yau ya zamo kamar wata rana ce ta ibada waɗannan kiristocin su ne suka samar da rukunin farko na cocin turawa wanda ɗaya daga cikin abin da suka yi imani da shi shine wannan ranar suna gudanar da azumi da nuna godiya tare da godiya na irin ni'imar da suka azurta da shi a wannan lokacin domin ganin ƙarshen fari ko kuma wani tsaikon samun albarkar noma ko kuma wani bala'i wani babban abin godiya ne Samar da al'umma wadda za ta zauna ta yi rayuwa kamar yadda addininsu ya tsara shi ne dalilin da yasa suka yi haramar tserewa daga Ingila a cikin jirgin ruwa mai suna Mayflower a cikin watan Satumba shekarar 1620. Daga cikin adadin waɗannan matafiyan, ɗari da biyu daga cikinsu 'yan mulkin mallaka ne, Talatin daga cikinsu kuma su ne matuƙa jirgin ruwan. A tsakanin shekara guda rabinsu duk suka mutu sakamakon matsananciyar yunwa da cututtuka da matsanancin yanayi na farkon lokacin sanyi. sai dai a lokacin zafi an samu albarkacin gona mai tarin yawa. Duk da yake an yi hutu a yankin Virginia tun lokacin da turawan mulkin mallaka suka samar da Jamestown a shekarar 1609. Tun daga wannan lokacin ne aka samar da wannan rana ko biki a hukumance a shekarar 1863 wanda koyi ayyana hakan shine shugaba Abraham Lincoln. sai kuma shugaba Franklin Delano Roosevelt da ya mayar da shi ranar Alhamis ta hudu a cikin kowace watan Nuwamba. Shi dai bikin wannan rana ta cika ciki ya faro ne a matsayin ranar godiya ga baƙin da suka mutu musamman waɗanda suka shigo Amurka ta matsanancin yanayi. Yau wannan bikin ga yawan Amurkawa rana ce ta haɗuwa da iyalai da abokai, rana ce ta rarraba abinci da abin sha tare da nuna godiya ta musamman. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga Baba ya kuma da labarai a takaice. jami'an ƙasar iraki sun ce dakarun gwamnati sun kaddamar da kai hare-hare a yau alamus da nufin kakkaɓe mayakan is daga wuraren da suka ja daga a hamadar kan iyakar siriya a cikin sanarwar rundunar sojojin ta ce sojojin iraki da dakarun sa kai na mazhabin shi'a sun hada hannu a yunkurin kakkaɓe mayakan daga wuraren da suka yi tunga a kan iyakar kamfanin dillancin labaran reuters ya ambaci wani jami'in soja mai suna kanar sala karim yana cewa gurin wannan farmaki shine a hana sauran 'yan kungiyar isis da suka rage silalewa cikin hamadan da kuma amfani da wurin wajen kai hare-hare a nan gaba firaministan iraki haidar al'abadi ya faɗa a ranar talata cewa sojojin sun shawo kan mayakan isis sai dai ya ce ba zai ikirarin samun nasara ba sai dai an kawar da mayakan gabaki daya daga hamadar an ba tsohon shugaban kasar zimbabwe robert mugabe da mai ɗakinsa grace mugabe tabbacin kariya daga tuhuma wani jami'i na jam'iyyar zano pf mai mulki da kuma wani ɗan jarida a harare ne suka tabbatar da haka da takaitaccen labarin mu ka karshen shirin namu sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da miss julie leathers gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau vasco valarich ibrahim jarme ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum